tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha shida ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin rijalul fikar wadda a wata fil islam na la'allamatu sayyid Abulhassan ali Alhassani hassani annadawi allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi littafin da daga ciki ne muka ɗauko tarihin shekul islam أحمد بن تيمية الحراني الدمشقي أبو العباس عليه رحمة الله idan ba manta ba ƙarƙare karatun manzomatul lamiya tare da sharhinta da muka yi ne muke ma littafin muqaddima da wannan tarihi mai cike da ilmomi mai yawa a cikin shi kuma a lokaci ɗaya ya zame mana muqaddima na ɗaya daga cikin littattafan shekul islam wanda za mu tasa a gaba da izinin allah domin mu ga mun karance shi baki daya kamar yadda mu karanta manzumatul lamiya da izinin Allah idan yanwa ba su manta ba muna ƙarƙashin gaban da malam ne ya ce aljihadu ma'al mulhidina wal mufsidin ibn taimiyya bayan da ƙari yaƙan ta tarawa to ba wai ya koma ne ya miƙe ƙafa ya kwanta ba ya ci gaba da wani aikin ne na inkarin bida'a da kuma canza duk wani abin da yake munkari ne a addini haka ya zage dantse wajen ya ga ya kaddamar da jihadi akan mulhidai da kuma waɗanda suke kawo ɓanna a cikin addinin Allah to a cikin karatun da muka yi a makon da ya gabata akwai wata gaba mai matukan mahimmancin da ya kamata a ce an tsaya an fayyace ma al'umma menene hakikanin abin da malin ya cure a wajen a inda a karatun baya kaɗan ya kawo mana irin yadda 'yan shi'a suka je suka makalkale a kan duwatsu a cikin dazuzzuka a kan iyaka inda suke mara ma duwani fitinanne daga cikin kafirai da kuma tatar baya a kan musulmi inda muka ji sun mara ma kiristoci na ƙasan cyprus baya a inda suka dinga karkashe musulmi suna kama wasu a matsayin bursunonin yaƙi suna riba ribace makaman musulmi suna saida ma waɗancan kafirai na kiristoci suna bautar da su to ya ɗauko mana wani bayani inda ya ce kullu haza wa a'azamu minhu inda hadhihi ta'ifa duk waɗannan mugayen aiki da waɗannan 'yan shi'a suka yi ya bayyana ƙarar kuma ya cutar da al'umma da addini wannan mugun aikin nasu nema mala ya ce kana min asbabi khuruji jankiza khan shine dalilin da jankiza khan ya fito ila biladil islam har ya iya shigowa garuruwan musulunci ya eh, yi da ya yi wane ne Kizu khan mahala ya ce wa fisti ila'i holako kuma har zuwa lokacin da holako ya iya mamaye bagadaza a inda ya assasa sabuwar daula bayan rusa daular bagadaza bai tsaya nan ba wa fi ƙudumihe ila halab har ya gangaro ya shigo ƙasan siriya har ya mamaye garin halab wa fi nahabis salihiyya kuma a lokacin da ya ƙwace garin salihiyya muka ji adadin masallatai da makarantu da ya rushe da adadin malamai da ustazai da ya hallaka wa ذلك zalika min anwa'il adawati lil islami wa ahlihi mala ce ba ma wannan ba akwai wasu adawoyi masu yawan gaske wanda waɗannan mutane suka bayyana akan musulunci kai tsaye da kuma musulmi waɗanda suke rungume da wannan addini na musulunci tukunga wannan magana ne mai yawan gaske malin ya cure mana ita a waje guda a nan wanda tana bukata dan warwashe ta kaɗan domin al'umma su fahimci wai menene ya faru kuma 'yan shi'an da yanzu ake ganin su wai ba ma wani abu ba ne kawai sahabai suke zagi za ka san sahabai kawai suke zagi kun gane wannan da kyau ku ‘yan shiya ba sahabai kaɗai suke zagi ba sai dai abin da muka karanta a karatun da ya gabata da kuma ɗan wannan tambihin da muka yi kaɗan a yanzu to zai bayyana maka duk inda shi'a suka faru suka tsoro suka wanzu suka leko da kansu to al'umman wajen sun kaɗe kuma kaɗewa tukuna kuna gane wannan da kyau ku ta cikin wannan 'yan muzakkira da muka ɗan rairayo daga malaman tarihi tana da taken khiyanatul wazir ibnul alkami wa daurihi fi sukuti bagadad mala ya ce za a yi bayani irin yanda wazirin sarki ibnul alkam ya ha'inci daular musulunci ya ha'inci khalifa ya ci amanan addini ya ci amanan al'umman musulmi wa daurihi fi sukoti bagadad da irin rawan da ya taka wajen kayar da gwamnatin musulunci khalifancin musulunci da ke da zama a cibiyan shi da ke bagadaza a sanata sittin wa hamsina wa sitta mi'a hijiriya a lokacin hijira na da shekara ɗari shida da hamsin da shida a lokacin suka shirya wannan makirci da suka yi kwanta-kwantan kwantar da wannan gwamnati na musulunci kai tsaye mala ya ce la an ya musulmi na fil mabda'il ƙa'il abu ba zai zame ma musulmi a tsaye a tabbaci cikin aminci da kwanciyar hankali ba su mu'amalanci 'yan uwansu musulmi da irin abin da aka tsoro masu aka kirkiro masu dare guda a cikin jawabin masu jawabi da ke cewa aduwu aduwe sadiki makiyin makiyina to abokina ne za ku ji wane ne wazir ibn al-alkam kuma menene ya yi a nan ne za ku ji fassaran aduwu aduwi sadiki makiyin makiyina to wai abokina ne mala ya ce balla budda an yi arifal musulmuna a ada'ahum ba makawa abin da ya zama wajibi shine musulmi su san suwa da wane ne makiyansu na hakika wala budda an ya arifo aidan na aduwa aduwahim kada ya kona aidan aduwahum kuma wajibi ne su sakankance da cewa makiyin makiyinsu wanda yake kiyayya da adawa da wanda ke ka, to mafi aglabin lokaci shi ma wannan yana zama makiyinka ne karka yaudaricin da wane yana adawa da su wane sai ka ja shi a jika ka ce wannan na wani saboda yana son ya kwantar ma da wani wanda kai kake ki kai hankali ƙur'ani yana cewa khuzu hizrakum na'am kattatimma tahalufat bainal musulmina wa baina ba'dul a'ada malam yace a wani lokaci akan iya hada gwiwa tsakanin musulmi da wasu bangare na makiya li ajalin muayyan na wani ɗan lokaci ne wa min khas da kuma hadaf wanda yake na musamman ne kuma wani ɗan lokaci kaɗan ba tare da zira jiki ba kuma yadda annabi sanda ya hijira zuwa madina aka haɗin gwiwa irin wannan da yahudawan madina baki ɗaya amma a nan ya kamata ka fahimci irin yadda yahudawan banun nadir da yahudawan banu ƙuraiza suka ci amanan annabi saboda wancan ƙa'ida na aduwu aduwi sadiki kafaran makka makiya annabi ne su ma kafiran banu ƙuraiza makiya annabi ne Yahudan banu nadir su ma makiya annabi ne kaga banu ƙuraiza da suka leƙa su ga annabi makiyinsu ne kuma kafiran maka makiya annabi ne to sai su koma suka hada abota da kafiran makka ma'ana aduwu aduwi sadiki shine suka yi abin da suka yi wanda kundeji yadda abin da ya faru da su ya faru da su a karatun da ya gabata to shine sai mala ya ce walakin na zalika ya konu bilata tafriqin fiddin irin wannan haɗin gwiwa a wani lokaci cikin wasu al'amura na musamman a ɗan taƙaitaccen taƙi to kar ya zama akwai abin da zai zama ɓanna da sakewa ya haifar da illa cikin addini duk abin da za ka yi inda ya ci karo da ƙur'ani ko hadisi ko haƙƙin musulmi to bai halatta ba ko da ko da maƙiyin ne maki ne na kusa ko ko maki ne na nesa da kowace irin manufa za ka je ka haɗa gwiwan da shi wala tusahil fil huquq kuma ya kasance babu sarayar da haƙoƙi na musulmi da kuma haƙoƙi na daula wa ya konu bi hazarin kafin sannan kuma ya zama in za a irin wancan haɗin gwiwa a wani lokaci da kafirai to dole ne musulmi su zama suna cikin su matuƙa wa ila ajalin mu'alumin sannan wannan haɗin gwiwa ya zama an mai iyaka an mai wuriya an fitar mai da kadada na lokacin da wannan ajalin za a ci birki a tsaye da shi lakin la yasil al'amur abadan ilal wala'i wasadaka wan nasiyan al Kar kakku bari alaƙa da maƙiya saboda wani dalili da ya yunƙuro maku ku bari har wannan alaƙan ta kai ku zuwa ga wala'i kuna jibintan al'amarinsu wasadaka wannan ya zame maku abota da aminantaka wani siyanil haƙa'iƙ har ya kai kuna mantawa da hakikanin yadda al'amara suke a asali allati zakarallahu azza wa jalla wadiha wanda wannan hakika. Allah maɗaukin sarki ya ambata mana ita ƙarara fi kitabihil karim a cikin littafin shi haisu ƙala a inda Allah yake cewa walantar da kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum yahudu da nasara faufau ba za su taɓa yarda su amince ma su zira ma jikinsu ba har sai san da ka bar naka addinin ka bi nasu duk yadda suka nuna ma ana tare ba a tare duk yadda suka bayyana maka yarda yardan ba da kai zuci ba ta baki ne ƙarya ne kun gano wannan da kyau ku to dole ne kasance ala hazarin wannan abin da malam ya mana matashiya a kai to yana tafi walmuhim fi kulli zalika, mala ya ce abin da yake mafi mahimmanci a tsaya a lura da kyau a fahimta cikin duk waɗannan al'amura annatatar bada'u yufakkiruna jidiyan fi gazuwi biladil na. waɗannan kafirai na tattar don a farko al'amarinsu kafirai ne kafin za mu zo mu ji yaushe ne suka ayyana cewa sun musulunta kun mala ya ce sun fara tunani da tsare-tsare na yadda za su yaƙi garuruwan musulmi da kyau da kuma mugun tunani da kulle a kan musulmi da kuma tsare-tsaren gwamnatinsu wa bada'u yukhattituna li isqatil khilafatil abbasiyya kuma tuni suka duka nesa da ƙofa, ta yadda suka tsaye wajen tsara dabarbarun da suke sa ran su bi domin su ga sun kayar da khalifancin musulunci na abbasiyawa wannan khilafa na banul abbas ‘ya'ya ne da jikoki na na abdullahi ɗan abbas su ne suka rika yin khalifa na tsawon shekaru 500 da wani abu har zuwa lokacin da daular ta faɗi to za ku zo ku ji waye taimaka matatar wancan manufan da suke da shi na siyaƙi daula da kuma musulmi da kayar da khalifancin musulunci har suke ƙarfi suke azama suke nasara kuma shi wanda ya taimakan menene alaƙan shi da sayyidina abdullahi dan abbas inda za ku fahimci saƙon da muke son mu fahimtar da ku in kun natsi kun bi saƙon cikin natsuwa mala ce asimatul khilafatul islamiyya a wancan lokaci bagadaza nan ne cibiyar khalifancin musulunci alhajimatu tatariyatul ula a lokacin da sojojin tatar suka yi hujumi suka kai farmaki da wawan kora suka yi baran da suka mamaye ta suka durkusar da ita hatta wannan gwamnati ba ta ƙara yunƙuri ta miƙe ba ya aka yi a bisa wani tsari suwa suka shirya faruwan haka mala ya ce fakira junkizahan khan ya tsaya ya yi nazari fi anna afdala tariƙatar li'iskatil khilafatil abbasiyya mafificin hanyar da ya kamata ya bi ya ga ya zubar da khalifancin banal abbas fil iraq wanda wannan khalifanci wanda yake da cibiya iraki fi tamarkuzil awwal fi mantikati afghanistan ya tsaya ya lura da cewa dole sai ya kama kasan afghanistan da wannan yankin baki daya wannan a yau shine tunanin turawan yamma cewa ba ta yadda za a yi si nasarar wargaza Kasashen larabawa wanda mafi yawancinsu musulmi ne sai sun kama yankin afghanistan shi sa da gangar suka kitsa harin nan na september 11 da aka kai markazu tijari al'alami world trade center kawai shirya sha kai a tebur kamar yadda junki khan ya zauna ya tunani fakira wa kaddar sun makutila kai faƙaddar kun gane wannan sai yake ganin ba makawa dole ne ya markuzi ya kafa sansani a karan farko fi mantikati afghanistan a wannan yanki na afghanistan mala ya ce wa azabkistan da azabikistan yanki ne da ke cikin yankin rasha a yanzu li'anna musafatun dakhma saboda tafiyan na da tsawo baina sin wal iraq tsakanin inda yake sanya yayo hari har ya iso iraki inda cibiyar musulunci take to tafiyan na da tsawo kuma akwai matsaloli to dole sai ya zama yana da sansanin soji a wannan wajen wanda zai zama mai cikin sauƙi farmakin zai kai ya komo ne ba tare da wahalar da sojoji da kuma ɗiban kayan fada da abinci da sauran bukatun runduna ne da kullum ba mun gano wannan da kyau ku? to afghanistan da azbikistan wajaje ne guda biyu wanda za su taimaka mai afghanistan na nan uzbekistan ita kuma tana nan iraki kuma tana nan kaga a wannan janibin kamar ya ritsa kusurwa biyu na iraki kenan mala yake cewa wala budda min wujud qawaid to a bisa wannan aikin da yake son yayi sai yake ganin babu makawa sai ya samar da wasu tsare-tsare imdadun na tattali sabitatin liljiyosh wanda zai tabbatar da sojojin da za su yi wannan aiki ba tare da faɗi ba kun gano wannan da kyau ku liljiyoshi tatariya na waɗannan sojoji na tatar fi mantikatin mutawassita bainal iraq wa sin inda za a samar da wani waje tsaka-tsakiya tsakanin sin da kuma a iraki mala ya ce kama anna hadil mantika kuma wannan waje allati ta'arrafa bil wanda aka san shi da suna ƙauƙas a wannan wajen yake san ya kafa sansanin shi wannan waje malam ya ce gunyatun bi thawartiha waje ne wanda yake gunyatun bi thawatiha waje ne wanda aka wadato da tharwatiha arzikin wajen waje ne wanda yake da arziki azzara'iya kuma waje ne wanda yake da ƙasan da za a iya noma waliktisadiya kuma waje ne wanda yake na tattalin arziki kowane abu akwai a wajen kun dai san ƙasar afghanistan akwai gol sannan ana noma iri-iri a yanzu noman da suka fi sun fi noma abin da ya shafi taba kodan iblis zakami da sauran waɗannan abubuwan tintini waje ne na noma wakalar min hawadiril islam al-mashhur kuma waje ne wanda ya zama sansani ne shahararre wanda aka yanke cibin musulunci a wajen wannan yanki gaba ɗaya tun zamanin sahabbai musulmi ne kun gane wannan da kyau ko wannan yankin kaɗish shi yanki ne na musulmi to kuma yake ganin ba inda ya kamata ya je sansani sai nan kama wanda yake son ya yaƙi arewacin najeriya ne sai ce shi ba inda yake son ya kafa sansanin da zai kafa sojojin shi wajen yaƙan musulmin arewacin najeriya sai kano don waje ne wanda yake akwai arziki akwai ƙasan noma mutane ne wayayyu masu kan gado wanda idan aka iya kama su aka ɗora su a bisa wannan aikin to cikin sauƙi sojojinsu za su iya wannan aiki ba tare da sun sha wuya ba kun gane wannan to ku gane wannan aikin da aka tsara za a yi ma musulunci kenan to shi ne sai mala ya ce wa kunuzi haka tsira sannan taskokin arziki na wannan yanki to arziki ne mai yawan gaske wanda duk ba ba zai kare ba wa amwaluha dukiyan da mutanen wannan waje suka mallaka wa firatun dukiya ne wacce take gwaggwaba dukiya ne mai yawa duk in faƙi ba zai ƙarar da ita ba mala ya ce haza bil idafati ila annahu la yastati'u taktikiyan waje ne wanda ba zai iya yiwuwa a iya zuwa a murƙushe shi lokaci ɗaya ba kuma an yi haribal iraq ballantana a tafi a yaƙi iraki fi zaharihi shi'obil maslama muslima kad tuharibahu au taqatau alaihi khututul imdad ya ce waje ne wanda ya zama al'amari ne wanda suke mutane ne shu'ubun muslima dangi ne mutane ne al'umma na musulmi tun iyaye da kakanni fattu haribuhu idan aka je za a yaƙe su a samu hanyar da za a kafa sansanin da za a yaƙi waɗancan daular musulunci na iraki to za su yaƙi john kizikan aw taqdaw alaihi khututan lil imdad ko su datse mashi dabarbarin tsarin yakin shi yanda ba zai kai magaci ba kun gano wannan da kyau ku? kullu hadhihi awamil mala yace duk wannan ayyuka ju'ilat junkiza kan yufakkiru awwalan tunani ne ya fara yi fi khawdi hurubun mutataliya cewa zai rika yaƙi a kai a kai har ya cimma wajen ma hadhil mantiqati sharqiyya a wannan yanki na gabashe, fi daulatul islamiyya wacce take gabashin daular musulunci har ya iya kama ta in ta kamu sauran aikin zai zo mai da sauki wallati ta'arrafa fi zalikal wakat bi dawlati hawarizmiyya wanda wannan wajen a wannan lokaci ya shahara ana kiran shi da daula ne na hawarizmiya wa kanat tadummu baina tiyatiha uddati aqalim a ƙarƙashin wannan daula tana tattare tana rike da wasu yankuna da nahiyoyi masu yawa kuma dukkaninsu islamiyya garuruwa ne da yankuna na musulunci hama mali ce masu matukan mahimmancin gaske ga musulunci kuma suna da matukan mahimmanci ga su ta taru. misal afghanistan wa uzbekistan wa turkmenistan wa kazakistan wa tajikistan wa pakistan wa ajaza'in min iran duk waɗannan yankunan in ka zo ka ce united soviet waɗannan ba su suka united soviet ba rasha na yanzu domin su ta tarawa asalinsu daga china suka taso ba mun gano wannan da suka yanko wannan wajen suka rikacin shi da yaƙi ne har sai suka zagaya suka je suka cinye ƙasan turkiya suka zagaya waɗannan yankunan da muka ambata duka na yanzu suka cinye su sai suke sansani a wannan yankin da ayo ake ta rigima da rasha na ukraine har ma suka rikide suka zama yadda ka san 'yan wajen to daga nan ne suka riga sadadowa suke son su biyo kun san daga can in suka bullo to zai zama masu da saugicin da duk yankinsu ne za su iya kawowa har iraki ba tare da matsala ba kuna gane wannan kun san mu tarihin da muka ɗauko asali na ibn taimiyya kai tsaye mun dire ne irin farmakin da suke kaiwa ƙasan sham da yadda kakanni da iyayen ibn taimiyya suka sha wahalar mutanen amma ba mu ɗauko asalin matsalan bacin da ba tarihinsu muke yi ba yanzu haka ma mun yanko inda muke so ne an gano wannan da kyau ko to sai mala yake cewa wa haka za ma za yukharribu haka eh, wancan kafirin junkiz khan ya rika yaƙi yana rushe garuruwa galibin mudunin Irak, ya kace-kace da mafi yawancin garuruwan iraki kama harraba khalab kama yadda ya ci khalab da yaƙi wa ahraka dimashq muka ji ya je biji-biji da dimashq mun gano wannan da kyau ko a lokacin da ya tura kwamandan yakin shi kazan ai duk mun ji wannan ai ila an sakadata daulatul islamiyya ala aidi mughal aw tatar bi zi'amati holako har zuwa lokacin da abin na da tsawon gaske da yadda suke hotat suke dabarbarin da suke raga-raga da wannan daula har lokacin da aka kayar da wannan daula na musulunci wanda ta tar suke wannan aiki a hannun jagoran su holako shi wannan holako ɗin mala ya ce hafidu jankizi khan jika ne na jankizi khan shi jankizi khan har ya mutu bai nasara ba mahaifin shi holako shi ya mafi yawancin ɓannan da muka karanta shi ma da ya kwanta ya mutu shi ne holaku ya ɗauki aikin har ya cika aikin kakannin shi ya yi wannan aiki ne sanata sittin wa hamsina wa sitta mi'a hijiriya hijira na da shekara 656 daidai da miladiyya 1258 mun gano wannan da kyau ku? a lokacin ne suka tsara wannan har wannan ɓanna mai girman gaske faru ga musulmi mala ya ce a taƙaice tu tuhibbu tatar ‘yan shi'a suna matukan ƙaunan tatar wa daulatihim kuma suna goyon bayan daular tatar li'annahu ya hasilu lahum biha min izzi da mara matatar baya to yana saman masa ɗaukaka irin yadda lokacin da amerika suka yi ma 'yan afghanistan ƙazafin rushe markazu tijari al'alami world trade center 'yan shi'an northern alliance suka mara ma sojojin taron dangi da amerika ke goyon baya sau goya masu iran ke goyon baya suka mara masu baya har aka iya kada gwamnatin ɗaliban irin wannan abin ne ƙarara ya faru lokacin da 'yan hizbullahi na ƙasar labnan suka mara mai isra'ila baya har aka kai ga an kayar da gwamnatin labnan wanda ahalusunan ne ke jagorantanta za ku zo ku je me yasa yan northern alliance suka mara baya har america ta ci afghanistan me yasa yan hezbollah suka mara mai isra'ila baya har aka wayi gari isra'ila ta ci labnan Ku gani yanzu wanda bai san wannan tarihin ba sai ta tafa ma iran cewa tana taimaka mai hezbollah ana yakan isra'ila exactly abu ɗaya ne iri ɗaya ne su suka kashe jikan manzan Allah Husaini kuma sun fi kowa koro dodo cewa Allah an kashe jikan manzan Allah Husaini kuma wani irin rawa ne su muktada as-sadar suka taka a Iraki a lokacin da aka kawo Saddam Hussaini hari har aka ci Bagadaza na biyu da yaƙi wanda sojojin taron dangi a ƙarƙashin jagorancin Amerika suka yi nasara kuma wani irin nasara ne a yanzu amerikawa suke taimakawa tare da 'yan shi'a wajen karya dololin musulunci gaba ɗaya a duniya wanda kuma wani manufa suke da shi waɗannan bayanan su za su haskaka mana abin duka inda za a gane abin iri ɗaya ne watilkal ayyamu ne nudawilu ha bainan nas a lokacin ne za a gane me yasa yahudawan banun nadir da yahudawan Bano ƙuraiza suka mara ma sojojin taron dangi baya mai manufan da suke da ita wancan manufan ita ce manufan hezbollahi na Labnan, ita ce manufan northern alliance na afghanistan ita ce manufan 'yan shi'an iraki ita ce manufan duk wani takadari ma yau da yake bin shi'anci da yake mara makafirai baya domin a ga bayan al'umma da dolan musulunci shine mala ana yake cewa suna yi ne li'annahu ya yahsulu lahum min biha min al'iz iz wannan yana haifan masa ɗaukaka Mala ya yahsulu bi musulmi na wanda in sun mara ma daular musulmi baya ba za su yi nasara ba shi sa duk wata ƙungiya da ta taso na kafirai tana kiran wai a zuwa haɗa kai da musulmi za ga 'yan shi a guje sun je sun yi wa baya kun gane wannan sun haɗa kai da su ɗari bisa ɗari yanzu aka dono kwanan na an yi haka ko da ina gani a nuna su a wani tasha na tv sun zo sun zazzauna su suka sa hannu wai su ne musulmin da suka haɗa gwiwa wai da kafiran duniya yanzu Tun waɗannan abubuwan in musulmi ba tsaya sun san su ba za a mamaye ku kuma za ku sha mamaki an gane kun ga sambisa sai kun ce wasan yara ne Allah shi kyauta mala ya ce da, rafida hum nuna lilmushiriki na. su yan shi'a su ne kullum mataimakan mushirikai wal yahudi wan nasara kuma su ne mataimaka yahudi da nasara ala na a akan yakan musulmi wahum kanu min a'azamil asbab fi dukhul tatar qibla islamihim ila ardil mashriq kuma 'yan shi'an nan su ne mafiya mataimaka kuma sababi mafi girma na shigowar tatar qabla islamihim kafin musuluntan tatar ila ardil mashriq zuwa wannan ƙasashe na gabashin duniya bi khurasan wal iraq wa sham na shigo wanda suka yi khurasan iran kenan da kuma fadowa ƙasan iran da kuma ƙasan sham da suka afko suka yi ɓannan da suka yi mala ya ce wa kanu azamun nasu mu'awana lahum ala akhadhin li biladil islam kuma 'yan shi'a su ne mafiya ba da gudunmawa da taimako mafi girman gaske mafi yawa da gwabi na yadda tatar suka iya kama ƙasashen musulunci wa musulmi na da kuma bin da suka yi suka bi suka karkashe musulmi kaf wa sabi harimihim da kuma cafke matan musulmi wa qadiyyat ibn al kun ga matsalan ibn al-alqami wa amsalihi da ire-iren shi ma'al khalifa tare da khalifa to ya isa ya zame mana abin ɗaukan izina da shiga mu waye ibn al-alqami, waye khalifa mai mecece kadiyar mun da ta tar ko da manufan ta tar da abin da tar suka yi a baya duk mun karanta mun ji kwaje ta tar gefe ga ta tar can a bayan gari suna son su shigo garin musulmi amma ga matsalolin da ke kan hanya mun gane ga khalifa wanda duniya gaba ɗaya ta musulunci hannun shi take duk musulmin duniya a wancan lokaci yana ɗaukan umarni ne na kai tsaye a hannun khalifa na musulmi a wancan lokacin wane ne ibn al'alƙami mala ya ce fi khilafatul mu'tasim billah a lokacin khalifancin al-mu'tasim billah abi ahmad abdullahi bin al-muntasir billah mansur bin zahir bi amrillah muhammad bin nasir lidinillah ahmad ka san su khalifofin banal abbas ko ne na nashi lakabin madadin nuruddin shamsuddin kamaruddin badaruddin kun gano wannan to sai a ce shi almotasin billah ne mai ruko da Allah ne gam abi ahmad waya mahaifin shi shine abdullahi bunul muntasir billah shine wanda yake neman taimako da Allah waya mahaifin shi shine mansur bunul zahir bi amrillah shine mai bayyana al'amarin Allah mai cin nasara ƙarƙashin al'amarin Allah ɗan muhammadu bunul nasiruddin Allah ɗan muhammad mai taimakon addinin allah mun gano wannan da ke ku huwa akhirul khulafa'il abbasiyina wannan shine khalifa na ƙarshe a ƙarƙashin daular abbasawa bil iraq wanda kafa wannan daular a iraki ummuhu mahaifiyan shi sunanta ummu walat habshiya 'yar ƙasan habasha ce habashiya ismuha hajara sunan mahaifiyan shi hajara buyi alahu bil khilafa an yi ma almotasin billa mubaya'a ne zama khalifa inda mauti abihi almuntasir billa mahaifin shi na rasuwa sai aka kai mai mubaya'a za mu zo za ku ji ‘yan wa da ƙani ne wasu ga ce ma ‘yan biyu ne to ɗayan mutum ne jajirtacce tsayayye wanda in an shiryo makirci kai tsaye ke an karewa to kankace haka makiran da za ku zo ku ji sai suka shiga suka fita suka raba kansu har shi da kanshi ya ci mutuncin ɗan shi ya kore shi Ku gane wannan za ku ji abin da ya faru da shi ƙarshe mala ya ce shi wannan almotasin billa kana layyinan hayyinan mutum ne mai sauƙin kai mai taushin yanayi kalilar ra'ayi kuma bai da ra'ayi tabbatacce ma'ana din da aka ja shi a kada shi nan yake bi sululululu kawai kun gano wannan da kyau ko sannan ba'idul fahami kafin ya fahimci abu ana dadewa yana da nauyin fahimta yana da nauyin tunani yana da nauyin hangen nesa mun gano wannan da kyau ko sannan fawdul jami fawwada jami'a umurihi sai ya fawwala dukkanin al'amuran shi ila wazirihi ibn al-alqami zuwa ga wazirin shi ibn al kun gano wannan da kyau ko kun ji matsalan shi an gane duk sanda kuka sa shugaba ya zama irin wannan tabo sharin sai dai Allah ya kiyaye an gane wannan da kyau ko sai dauki al'amarin shi gaba ɗaya sai mika mai ibn al duk sanda jama'a suka taso wanda za su yi harka da in Allah na son jaraba su sai ba su irin wannan gaban mun gano wannan da kyau ko in ba su sa ba kuma a cikin tafiyan sai a samar da ibn al-alqami a gano wannan da kyau ko to shine sai yake cewa huwa shi ibn al-alqamin shine abu talib shi kuma muayyiduddin na nashi kirarin kenan mai karfafan addini mala ce bal mudammiruddini ba muayyidud bane mai darka ke addini ne sunan shi muhammad bin ahmad bin ali bin abi talibin ibn al-alqami ba wa ali dan abi talib namu ba suna ne kawai dan alqami al-bagadadi ar-rafidi dan shi'a ne da kun ji inda matsalan ta taso dan shi'a ne yazo ya makale a jikin khalifan musulmi sai khalifan musulmi ya dauki muqami mafi girma sai ya bashi fakana sababu halakuhu wannan shi ya zama sanadiyyar hallakan khalifa wa zawalin mulkuhu da kuma gushewar mulkin shi wa kana rafidiyyan sababan ibn al-alqami dan shi'a ne mai zagin sahabbai mustauliyan alal musta'sim kuma shi din nan yana cikin gwamnatin musta'sim mun gano wannan da kyau ko aduwallahu maƙiyin shi ne wali ahalis sunna sannan maƙiyin ahalis sunna ne wa kana kama ƙalibin asirin kama yadda ibn asir ya ce rafidiyan habithan ibn al'alƙamin mugun ɗan shi'a ne raddi'ut tawiyya mai mummunan tunani ne da mugun nufi alal islami wa ahalihi akan musulmi da kuma musuluncin baki ɗaya wa qala akhar a wani wajen ibn al-asir yace kana shi'iyyan jaldan ɗan shi'a ne tsura wa rafidiyyan khabithan sannan mai cin mutuncin Saba'in mugu shi wannan ibn al-alqami din wa kana yudarihim zahir a bayyane sai nuna yana tare da wannan gwamnati yana yaudaranta a fili wa yunafiquhum fil batil a fake kuma yana munafuntansu wa kana da'iran ala tamasi asari sunna kullun yana tsare-tsaren yanda zai wargaza tsarin sunna ne wa ila imanaril bid'a sannan ya daga hasumiyan bid'a sama fasara yukatibu holoko sai ya zama yana aikawa da wasiƙa zuwa ga holoko ka'idar tatar jagoran tatarawa a ɓoye suna da alaƙa mai ƙarfin gaske wa ya tsama'uhu fi mulk bagadad kuma cikin wasiƙan da yake tura maholako shi ibn al'alƙami yana ƙoƙarin kwaɗaitar da shi cewa za su buɗe mai hanyar da zai zo ya mamaye ya iya mallakan bagadaza wa yukhbiruhu bi ha? kuma duk wasu sirrori shi yake mahola ko leken asiri ga shi a cikin gwamnati wa ya arifuhu bi surati akhadha kuma shi ke sanar da shi hanyoyin da zai bi na kama bagadaza wanda kakan shi yake da niyya da gurin yin haka har ya mutu bai yi ba wa bi da'afil khalifa kuma shi ke nuna mai irin rauni da khalifa yake da shi domin kun ji khalifan namu su su su ne kun ji irin tunanin shi ko mala ya ce bin hilalil askari anhu ta hanyar da zai biya zazzabir mai sojojin shi baki ɗaya za ku zo za ku ji a lokacin bagadaza tana da sojoji majiya yaƙi horarru waɗanda suka goge sojoji sama da dubu ɗari amma kafin holako ya kawo hari garin bagadaza ibn al'alƙam ya sa an zame waɗannan sojoji bagadaza a lokacin ba ta da sojojin da ya kai dubu ishirin za ku ji makircin da ya rika yi kuma irin wannan makirci exactly shine makircin da aka rika yi a lokacin da ake yaƙi a maiduguri aka rika yi sojojin najeriya abin da aka yi mai za ku je exactly irin shi ne iri ɗaya tun daga albashi tun daga makamai tun daga ba da pass duk daga kaza duk wani abin da zai inganta rayuwar sojoji su wani abu to shi ibn al'alƙami ya ragargaza shi Ku gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa sara yuhsinu lil mu'tasim tawfirul khaza'in a lokacin kullum yana ƙoƙarin kwaɗaitar da al cewa ya kamata a ce asusun gwamnati yana cikan makare wa adamu sarrafi alal askari kuma a rage kuɗin da ake kashewa ake ɗaukan hidindimin sojoji da albashi da allowances da waye yana ƙoƙarin nuna mai a taka tsantsan wajen wannan wal izini lahun fi zihabi aina sha'u kuma ya ba da izinin cewa a sakan masojojin mara duk inda suka so su nufa a ba su dama su tafi kar a takura masu a ce za a matse su ba tare da suna da daman zuwa inda suke son su je ba a ce ba rike sojoji sun watsi ran da makiya suka kawo har yaya kun gano wannan kaga na farko da ya ce a daina ba su albashin da ya kamata alawan za a ba su kuma ya nuna cewa a na shi sannan a bude masu kofan gantali duk inda su ga daman tafiya su tafi wa ya tsawa home sannan in wata ya cika madadin a biya su albashinsu cikakke to sai a kasa a ba su wani abu ɗan kaɗan wai shattitu shamlahum sannan duk wani abin da yake na haɗin kai tsakanin sojojin ya bi ya karkatsa shi waɗannan ba sa jituwa da waɗannan waɗancan ba sa jituwa da waɗancan bi haisu innahu azina marra li na alfu maƙatil akwai lokacin da lokaci ɗaya ya ba da fas ga sojoji dubu ishirin fazahabu zahabu kowane tafi harkokin shi wa waffara minal min ne? kuma aka waye gare kudin da ya kamata a basu na pass abubuwan da ya kamata a basu na albashi yake basu ya cika asusun gwamnati guda biyu makare da kuɗaɗensu. kaga wanda ya sha wahalan tafiya ya je ci da iyalan shi da ƙyar ya tafi ƙarshen da zai wahala ya dawo domin ya ga wahalan da ya ci da sauransu kuma a bariki kai a ina ga taɓa wannan rashin hankali lokaci ɗaya ce an sallami sojoji dubu ishirin sun je pass? kun gano wannan da kyau ku tun daga nan za ku san cewa akwai me akwai lauje cikin naɗi kuma shi sarkin yana ne yana kallon su duk wannan abin da yake gani yake ai waziri ibn al-alqam ai masoyin shi ne wa kana tatar ja'ilina fil ardi yaqtatiluna wa ya'siruna wa yahribuna diyar a lokacin tatar kai da komowa suke ko'ina a duniya suna kisa suna kama musulmi a matsayin bursunonin yaƙi suna rushe garuruwa da gidaje kasuwanni da makarantu asibitoci da gine-ginen gwamnati suna karya gadoji da banka ma garuruwa wuta suna wannan aikin kuma a lokacin da wazir ibn al-alkam shi kuma yana watsa sojojin musulmi ba wai tunani ake aje a tinkaro waɗancan mutanen ba fa ba shi a cikin lissafin shi kwata-kwata kuma duk da haka wai shugaba wai bai an kare da wannan ba wa naruhun fi lishti ali walistis Ar. a lokacin wutan tatar tana ƙara haɓaka tana ruruwa cin garuruwa kawai suke yi shi kuma khalifa yana nan kwance ya mika al'amarin gudanarwa baki ɗaya a hannun wancan wazir ɗan ya yi da shi shi kuma khalifa ahalus sunna ne shi kuma wazirin shi waye shi'a ne kun gano wannan da kyau ko a lokacin gaba ɗaya bai an kare da wannan abun ba ya bude ciki kawai ya saki abubuwan bai ma san me ke faruwa ba mala yake cewa wal mutasim wa man ma'ahu fi gaflatin anhum duk abin nan da ta tarawa suke yi khalifa da waɗanda suke tare da shi sun gafala li ikhfa'i ibn al-alqami anhu sa'irul akhbari mala yace saboda ibn al-alqami di ya ɓoye masu waɗannan labarurruka na ɓannan da waɗancan ta tarawa suke yi ba abin da ya dame shi kwance yake kawai ya miƙa ma maki komi ya yi ila an wasala holako khan har zuwa lokacin da holako khan ya iso ila biladar iraq ya iso garuruwan iraki wasta asalan man biha katlan wa asaran ya bi duk waɗanda suke kusa ya kashe na kashewa ya kama na kamawa a matsayin bursunonin yaƙi ya raka ya tafi wata wajjaha ila bagadad ya tinkaro bagadaza gadan-gadan wa arsala ilal khalifa ya tulubuhu sai rubuta wasiƙa ya ce a kai ma khalifa cewa yi marma zai kawo kan shi miƙa wuya